matashin nan Shafi'u Tirita ya samu ‘yanci, wato matashin da aka ce gwamnatin Sokoto ta sa an kama an ɗauri bisa yaɗa wani bidiyo na matar uwar gidan gwamnan jihar Sokoto, Dr. Ahmad Aliyu, wanda aka hango ta tana watsa daloli a wurin wani buki, wanda aka ce bukin birthday ne ko kuma bukin ranar haihuwarta. Idan dai baku manta ba, wani bidiyo da aka ta yaɗawa na gwamnan jihar Sokoto, wanda ake cewa ya ba da kwangilar gina bohol-bohol har kwara 25 kan naira biliyan ɗaya da miliyan 200 ya tada cece kuce. Wanda bisa yaɗuwar wannan bidiyon shi Shafi'u Tireta ya ga wani bidiyo wanda uwar gidan gwamnan take watsa daloli a wani bikin birthday Dinta, shi kuma ya ɗauka ya yada a social media wato ya yada shi ta dandalin Facebook wanda a dalilin hakan ne aka kama shi kuma har aka ɗaure shi. wanda a 'yan kwanakin nan an yi ta tada jijiyoyin wuya ganin cewa an saki matashin yanzu dai yau ya shaƙi e, iskan yanci idan yau ka fara bibiyar mu a wannan kafa ta mu ta mai biredi youtube channel yi ƙoƙari ka yi subscribing ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora shirye-shirye za a faɗa maka muna da shirarwa na faɗakarwa ilmantarwa nishaɗantarwa tare da fagen wasanni a wayansu lokutan. ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kalluwa nishaɗi sai mai biredi tv kakar gasa online tv mai biredi tv gidan tv mai fadakarwa, tare da nishaɗantarwa kamar da muke gani ga munan mai mabera a gidan su honorable shafi'u tureta gashi ne yanzu yana hituwa daga cikin mota malam shafi'u barka mu da arziki barka mu da arziki malam shafi'u awo shugaban turnuku na kasa dan majalisa mu kuma na tureta insha Allah Allah ya tabbatar da alheri Allah ya tsare gaba duk ku shiga duk ku shiga duk ku shiga duk ku shiga apprecier. Apprecier. Loin tout seul. Loin matasa. ga mai biredi tv mai tv ga amai biredi TV faɗakar ruwa nishaɗi sai mai biredi TV. Kakar gasa online TV mai biredi TV gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.